ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka majalisin da ke masallacin ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan muhammad muhammad ibanu hotora gra a kanan dabo a wannan yammaci na ranar laraba wanda ya kama takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne zo daidai da ashirin da biyar ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato takwas ga watan ramadan amma fa sai mun waiwaya shekara ta ɗari biyar da saba'in da takwas daga hijira ɗaya daga cikin fitattun musulmi likita gogagge a fannin tiyata Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rasuwa wannan likita musulmi yana ɗaya daga cikin likitocin da ake lissafa su a duniya waɗanda suka ƙware wurin yi wa ɗan adam tiyata ko a yi fiɗa ko a yanka ko a ɗinke wanda lalle in ma baka ce shi ne wanda ya fi kowane likita ƙwarewa ba a wannan fannin to hakika <clears throat> yana ɗaya daga cikin fitattun likitoci wanda su da kansu turawa suke masa kirari da jagoran yi wa ɗan adam fiɗa ko tiyata wannan likita shine abul Abulƙasim khalaf bin abbas al-zaharawi al-andalusi wanda a littattafan turawa da wajen waɗanda ba larabawa ba musamman turawan yamma suna kiransa da abul cases wanda ya goge a wannan fanni kuma shine likita na farko wanda duniya ta sani wanda ya fara ƙirƙiro wuƙaƙe da askoki da almakasai da ake amfani da su yau a asibiti a wurin tiyata in ka ga wata aska da ake tiyata ko wani almakashi tun turawa suna kogon dutse to abul kasim az-zaharawi shine farkon wanda ya fara kirkiro irin waɗannan tools waɗanda ake amfani da su yayin tiyata masana suka ce wannan likita musulmi ya kirkiro nau'ika sama da ɗari biyu na aska ko almakashi wanda ake tiyata da shi kamar a gefe guda kuma wannan kasurgumin likita musulmi shi ne ya kirkiro da tushen ka'idoji na tiyata duk abin da za a yi yau a ilimin tiyata to ana samowa ne daga fikirarsa shine wanda ya fara ƙirƙiro wannan har ma shine a tarihin ɗan adam mutumin da ya fara ƙoƙarin ya yi ɗinki idan mace tana zubar da jini ko wani wuri a jikin mutum yana zubar da jini shine ɗan adam na farko da ya fara ƙoƙarin ya ɗinke wannan kafa ko ya hana wannan zubar jini wanda sai ya kirkiro wasu irin auduga ko bandeji wanda dai yau duk a wurinsa aka kwaikwaya shi sa lallai haƙiƙa abul qasim al-zahrawi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na musulunci waɗanda suka yanke wa ilimin kimiyya cibiya amma abin ban haushi da yawa yau 'ya'yanmu musulmi ko waɗanda suke karantar ɓangaren lafiya ba su san wane ne abul kasim az-zahrawi ba a daidai lokacin da turawa da dama tun a middle age al-qurunul wusta aka san irin gudunmowar da wannan babban likita musulmi ya gabatar lalle haƙiƙa imamu zaharawi ba za ka iya nuna wani wanda za ka kwatanta shi da shi a fanninsa ba shi yasa yana ɗaya daga cikin manyan likitoci masu tiyata wanda ɗan adam yake takama da shi kuma duk wani abu na turawa da ƙin gaskiyarsu da yanda suke ɓoye abubuwan da musulmi suka gabato wa duniya na cigaban gaban technology ka san yanzu in kana karanta history kana karanta tarihi ana nunawa yawancin abin da gudunmawar da musulmi suka bayar ba gudunmawa ba sun fi kwarzanta mutanensu amma da za ka koma a tarihin ɗan adam gaba ɗaya farkon wanda ya fara operation musulmi ne farkon wanda ya fara ƙirƙiro aska ko almakashin tiyata musulmi ne farkon wanda ya fara ƙirƙiro magunguna a haɗa su a yi su kamar siga tablet da yau muke gani musulmi ne farkon wanda ya fara yin tiyata ta mata ko a yi musu wata 'yar karamar tiyata yayin haihuwa musulmi ne duk za ka koma ka tarar da wannan amma da yake ba mu ne muka rubuta history ba ba mu ne muke da kundin tsatsaba ba ba mu ne muke da encyclopedias ba za ka samu cewa ba a kwarzanta abin da musulmi suka yi sai a ɗauki abin da wani wanda ba musulmi ba musamman waɗanda suke ma addinin ma bai dame su ba al misali anti shayin yana ɗaya daga cikin kasuwar gomin da ya shi ne fara ƙirƙiro makamin nukiliya a kashe mutane a kashe 'yan adam amma kullum turawa in sun tashi kwarzanta jirki bayan bayan ba alkhairi ya kawo duniya ba amma al misali irin su abul qasim az-zahrawi da irin su abbas bin firnas ba za ka ji ana kwarzanta abin da suka yi ba sai dai wannan ko sun ki lalle haƙiƙa idan rana ta fito tafin hannu baya toshe ta shi sa ya bar wa duniya wani ƙaton littafi wanda duk wannan tunanin da ya zo da shi sai da ya yi shi a rubuce ya bar wata encyclopedia ta likitanci babba wanda ya kira littafin a tasirifu liman ajaza ani ta'alifi haka ya kira shi tasirifi ga wanda ya gajiya wajen wallafa wanda wannan littafin wata mausu'a ce babba kundi ne babba wanda ya tattare abubuwa kuma a tarihin dan adam na likitanci ba a taba littafi wanda ya tattare abubuwa na likitanci kamar wannan littafi na at-tasrifu liman ajaza an ta'alifi ba na babban malami abul qasim az-zahrawi wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan littattafai na larabawa domin ya kasance ba larabe ne kuma kana jin sunansa a zaharawi saboda ya rayu a birnin zahara da ke andalus lokacin da abdurrahman an-nasir ya ƙirƙiro birnin zahara to a wannan wurin ya taso saboda andalus a wancan lokacin cibiya ce ta ilimi ai mun ji maganar da joseph loban ya yi Ya ce lokacin da talakan talaka andalus wanda ba kowa ba gama garin mutum ya iya rubuta sunansa ya iya rubuta wasiƙa kai zai iya yi ma ma waƙa a rubuce Ya ce amma da za ka koma manya-manyan sarakunan turai sarakunansu ba wai talakansu ba ba su iya rubuta sunansu ba saboda jahilci lokacin musulmin su ne masu ilimi shi sa ka ga cewa abul abul a az-zahrawi a andalus ya taso saboda cibiya ce ta ainihin ilimi wanda wannan littafin nasa a tasirif, liman ajaza an ta'alif ya kasafta shi zuwa gida uku wanda ya kunshi babuka uku sai ya ce kashi na farko sai ya yi shi kawai akan cututtuka da kuma yadda za a yi binciken cututtukan kuma a ba da magani a gane alamomin cuta cuta kaza ita ce kaza alamominta kaza ne ga kuma inda za a ɗauki matakinta abin da yake nan a babi na farko babi na biyu kuma sai ya yi bayani a kan magunguna sai ya koma famasi da yadda ake ba da allurai ta yadda ya kaɗaice wata makala wacce ake bayanin yadda ake test in za a yi wa mutum a gane wace irin cutar da take damunsa shi ne fara zuwa da wannan fikirar wanda yau ake dora in kana malaria sai an yi test an gani in kana da hiv sai an yi test an gani in kana da ciwon suga sai an yi test an tabbatar duk shine ne fara buɗe wa ɗan aran cewa akwai almakayil wal makayis haka ya kira wannan babin akwai wasu ƙa'idoji da ma'aunai da ake test a gane cututtuka sannan ya yi wata makala dai a wannan babin wanda kawai yake bayani akan tagziya shine dietitian abin da ya shafi diet abincin da mutum zai ci in ka cika za akwai protein a ciki zai kara ma lafiya in ka cika duk shi ne ya fara zuwa da wannan kafin yau ka ji turawa sun zo da wayannan abubuwan sannan wata makala kawai sai ta domin make up yadda za a yi kwalliya yadda za a gyara fata yadda mutum zai kyau yadda zai gyara gashi yadda zai kaza duk abul kasim az-zahrawi yayi wannan abubuwa wanda ka san wannan ba ƙaramin abu ba ne na wannan kuma ka ji a ƙarni na ƙarni na rasu yau shekara 800 da mutuwarsa shekara 800 da mutuwarsa amma ya yi abin da hayyau duniya take takama da shi wanda lalle haƙiƙa abulkasim az-zahrawi a ɓangare na uku na wannan littafi nasa sai ya keɓance shi kawai na tiyata ne ya za a yi a yanka jikin ɗan adam ya za a yi a yi fiɗa ya za a yi faɗi fannonin yadda domin dama nan ne ɓangaren da ya fi gogewa shi yasa saboda ƙasaitar wannan littafi na a tasrif liman ajaza an ta'alif an fassara shi zuwa manya-manyan yaren duniya ba kuma kashi ɗaya ba an yi first edition second edition third edition haka aka dinga fassara littafinsa zuwa yare daban-daban ɗaba'a ta ɗaya ɗaba'a ta biyu ɗaba'a ta uku wanda ƙarshen bugawar da aka yi last bugawa shine 1908 an buga shi wanda shine ƙarshen ɗaba'arsa wanda kuma dukkanin makarantu na likitanci da suke turai da kuma ɓangaren asiya a wancan lokacin da littafin suke takama kuma har yanzu akwai kusan kwafi arba'in makaduda wanda suke manuscript wanda yake a rubuce na wannan a ta wannan malai yan famasi ɗin sun san abul kasim kuwa likitocinmu sun san abul kasim sun san cewa musulmi ne ya fara fitar da wannan kuma ko yau za ka yi gogulin za ka ga an buga ma shi an ce ya ƙirƙiri saboda sama da na'ura 200 ka san ko ba ƙaramin malami bane dama an ce wa khairu shahadati shahadatul aduwi mafi alkhairin shaida shine makiyanka ya ba da shaida a kanka shi yasa wani malami ko likita ɗan ƙasar faransa ya bibiyi littattafan abul qasim az-zahrawi yayi satar amsa sai aka ɗauka iliminsa ne ya yi nazari sosai wannan masanin shine guy de choliak wanda ya rasu a 1363 ta miladiya wanda yadda aka kalli littafinsa na shi guy de choliak sai aka ga ya yi references ya kafa hujja da maganganun a azarawi da tunanin a azarawi da aidiyoyin abul kasum az-zahrawi sama da su 200 a cikin littafin nasa haka nan wani masani da ake cire shi faye wanda shi ma ya yi irin abin da wannan gaidi chaulek ya yi ta yanda har shi wannan faye ɗin da yake ɗan ciwa-ciwa ne sai ya danganta wasu abubuwa da yawa da abul kasum az-zahrawi ne ya fara kirkirwa yace shine yayi shine ya kirkiro irin waɗannan abubuwa har ma ya dinga dangantawa cewa shine farkon wannan wannan ne yasa wani masanin tarihi da ake tare shi Marx MyHop yake faɗa a cikin tasirin Turasul Islam yace inna mu'allafatiz zaharawi al-jarahiyya lalle haƙiƙa littattafan az-zaharawi na tiyata wada'at usasal jaraha fi Europa wal alam yace ta sanya tushen ilimi na tiyata a nahiyar turai da kuma duniya shi sa wai malaman turai suka dinga ɗauko ideas su hau wasu ma suna nuna cewa su suka yi wani masani wanda ya goge a wurin sanin likitanci na kashi da kuma ɓangarorin jikin ɗan adam wanda yake ya kware a bangaren orthopedic wanda ake da shi haila yana cewa kanat kutubu abil qasim lalle littattafan abul sun kasance almasdarul am am ce tushe makoma tushe references tushen makoma general allazi istasqa minhu jami'u man zahara min al wacce daga nan ne dukan wanda ya fice a ɓangaren tiyata ya dinga kwebo ilimi yana kwaso fa'ida ba'adal ƙarnin rabia ashirar ce bayan ƙarni na goma sha hudu sai shi wancan mai adalin joseph lauban da nake yawan gaya muku yana yin adalci sai ce asharul jarrahi al'arab abul qasim al-zaharawi mafi shaharar masu tiyata larabawa wanda suka amsa sunansu larabawa shine abul qasim al-zaharawi sannan ya zo a british encyclopedia da'iratul ma'arifil biridaniya ya zo cewa lalle a hakika abul kasun shine mafi shaharar duk wani wanda ya wallafe wallafe abin da ya danganci ilimi na tiyata a wajen larabawa musulmi kuma shine wanda ya fara alakanta yadda za a kulla jijiya a hada jijiya domin a hana jini ya dinga zuba daga cikin irin abubuwan da abul qasim az-zahrawi yayi ya kawo duniya wanda yasa duniya ba za ta manta da shi ba na daya shine farkon wanda ya fara sharhi cikakke da bayani gamsashe dangane da zubar jini wanda suke ce da shi hemophilia wanda wannan cuta ce wanda take da hatsari ga dan adam yayi sharhin yadda cutar take da yanda ake ɗaukanta da yanda kuma ake gadon wannan cuta na biyu abul a az-zahrawi shine ya ƙaro wasu aidiyoyi a fannin likitanci musamman ilimi na likitanci na hakori. ta yanda ya kawo wannan ɓangare na likitanci ya fitar da wani fasali cikakke a littafinsa yi sharhi ta yanda za a cire hakori cikin sauƙi ba tare da an sha wahala ba shine kafin a fara yo allura ta kashe zafi ya fara tunanin menene zai hana mutum ya ji zafi idan an tashi cire masa ainihin haƙori kuma shine ya zo da hanyoyin tsaftace haƙori da maganin karyewar dazashi da cinyewar dazashi da karyewar haƙori har ma ya fice a wurin ƙarawa haƙori ƙarfi ta yadda ya samar da wasu irin audugogi da wasu a zarruka na gwal da azurfa yadda za a yi wa mutum shiyar haƙori kafin ɗan adam ya fara karo a yi mutum haƙorin roba abul kasim zarawi ne ya fara ƙirƙiro wannan kamar yadda ake haƙorin maka ga akwai jan haƙori akwai farin haƙori na uku shine farkon wanda ya fara yin wata na'ura ko wani abu na musamman wanda za a iya sa wa mutum a hancinsa domin a je a yanke wani abu da ke alaƙa da harshensa wanda yake hana magana wanda yake sa mutum ko ina ko nagu shi ya ƙirƙiro da cewa abu ta hanci a kawo ta kafa da za a iya yi mutum maganin matsala har shi ne fara ƙirƙiro wannan fasahar kuma yi bayani cikakke har ma ya sanya hotuna waɗanda za a iya yin wannan aiki da alama cewa a kaza shi ne fara irin waɗannan abubuwa sannan shi ne mutumin da ya fara zuwa da magunguna na zubar da jini lokacin da ainihin ɗan adam ya fuskanci kansa wajen da za a masa tiyata a haƙori wanda wannan ne ya sa wani masani ɗan ƙasar amerika masanin tarihi na likitan haƙori da ake ji da shi abusel ya ce lalle haƙiƙa zaharawi yana ɗaya daga cikin shaharar likitocin haƙori da kuma abin da ya dantashi da da shi a ƙarni na ashirin haka ya faɗa. to kaga likitan hakuri ne a gefe guda na hudu imam az-zaharawi shine ya rubuta akan yi wa mata tiyata cewa ya yi rubutu akan raunukan mata da abin da ya shafi gynecology sai da ya rubuce-rubuce masu tarin yawa a wannan wurin har ma yi bayanin yadda ake haihuwa da matsalolin da mata suke fuskanta da yanda ya kamata idan mace tana cikin naƙuda mai tsanani ya za a fuskanta a yi wannan maganin duk fa a wa'yancin shekaru 800 da suka wuce shi ne ya kawo yanda za a cire mahaifa ko kwansan wanda ya makale da ciki yanda za a yi maganin wannan ko kuma ciki a bayan mahaifa duk ya yi wannan shi ne sai wasu na'urori ko su alat ko su abubuwa dai da za a iya tools kenan wanda za a yi amfani da su idan mace jinjiri ko jariri ya mace mata a ciki to yanda za a yi tiyata a irin na wancan lokaci a fito mata da wannan sannan ya riga dr farshen da kusan shekara 900 wanda wannan dr farshen yana daga cikin shaharar likitoci na gynecology to sama da shekara 900 abul qasim al-zahrawi yi bayanin yanda ake maganin haihuwa da abubuwan da yake damun mata kuma shine wanda ya kirkiri wata na'ura ko wani abu da za a iya faɗaɗa bakin mahaifa domin mace ta haihu cikin sauƙi wanda shine farkon da ya fara kirkiro da wani abu da za a yi bincike a kan mata wajen awo wanda da shi har yau ake amfani abul kasum az-zahrawi ne sannan in ka koma abin da ya shafi tiyata kamar da muka yi magana lalle haƙiƙa ba a ma magana shi sa turawa suke ce da shi abul jaraha shine shugaban dukkanin operation shine ya kirkiro irin waɗannan abubuwa sama da shekara 700 kafin wani masani da ake ce da shi kocha yi fice a wannan fannin sannan zaharawi ne ya fara na shida ya kirkiro yadda za a yanke cindo shi ne idan dan yatsa ya ƙara a jikin mutum irin da ake ce masa cindo din nan ne ya fara kirkiro yadda za a yanke wannan cindo a tarihin ɗan adam sannan ya ƙare wani bincike abin da za a yi wa ido tiyata da yadda za a yi wa kunne tiyata shi ma ya kirkiro abubuwan da za a yi amfani da su ko tools ko wasu wukake ko wasu abubuwa da za a yi amfani da su ga haka sannan ya yi bayani akan yadda za a kubutar da mace idan tana fama da sankarar mama kensa na nono da yake kama mata shi ma nan sai da ya bayani har ma ya tsananta a wurin cewa lalle haƙiƙa yana da kyau a kula da wannan cuta da mata take addabar su kuma shine dai abin da masana suke in ka tsaya za ka yi magana abin da azahrawi ya yi zan takaita abubuwan yana da yawa shine ya fara kawo catgut wanda ake amfani da shi wurin ainihin in an tashi operation shi ya fara kirkiro da yadda za a yi mutum wanke a ciwo a sa masa bandeji a irin waɗannan abubuwa duk shi ne ya kirkiri wannan wanda lallai abul a zaharawi ya yi fice shine wanda ya kawo wa duniya wannan a ƙarshe abin da shi shine ya fara kawo harkar furintin. a yi fotokofi ba wai iya likitanci ya tsaya ba shi ya fara kawo cewa in kana da wannan takardar za a yi amfani da ta koma wannan takardar daban a yi kwafi a duniya ta ɗan adam shi ne fara kawo wannan ta yanda ya fara yanda ake har yarga wannan ɗan ƙasar jamus da ake ce da shi yohana jonathan bridge bayan karnuka da yawa kafin wannan kirkiro abul kasum ne ya fara kirkiro wannan shi ya fara wannan ta yanda yi magana a cikin littafinsa ta makala na 28 a cikin littafinsa na at a babi na uku shine ya fara bayani akan abin da ya shafi wannan har ma yi bayani akan abubuwa daidaiwa to kira mu wannan jarumi namu musulmi akwai irinsu da yawa abin duba a nan shine yau ya kamata matasanmu da duniya ta musulunci yadda tura suka san irin wannan a dinga kokari ana dirasa akan wannan sannan matasanmu masu karanta fannin kimiyya da fasaha su ma su yi koyi da irin wa'annan musulmi wa'anda suka kawo duniya wani abu me yasa sai ka samu mutum ya karanta injiniyarin ya ce ya yi electrical engineering amma in sokin ya lalace ba zai iya gyara shi ba me yake faruwa me yasa duk abin da zaka samu mutum yayi fice a kimiyya da fasaha amma an zo abin da yasa experimental issues yanda za a jarraba sai ga mutane ba sa yi to fa akwai wani abu da tura suka yi mana kulle <clears throat> na kada mu dinga creating din abubuwa da kanmu to wannan shine wajibin mu. duk yanda za a dinga kirkire kirkire wai kada ka ɗauka sai ka yi boko shine kirkira take da yawa gashi nan zaka ta samu matasa wanda ko bihin ba su sani ba na alif ko abcd amma suna kiretin ɗin abubuwa ga sun tashi jirgin sama ko sun yi wata 'yar mota to irin wannan tunanin ya kamata a gina sharri ne na tura da suka ce a dinga amfani da qualification su kawo lokacin ba qualification din suke dubawa mu kuma karatun mu an lalata shi shi sa qualification baya aiki to yau muna buƙatar mu samar da irin su abul kasim az-zahrawi kuma yan boko mu da suke yawan karatun history su sani cewa history nan da suke karanta da turanci an lalata abuwa da yawa duk irin waɗannan baka jin labarin su sai sun koma littattafan larabci shi sa ana ba da shawara a kowane littafi da ake ce da shi alf min muktari'atul muslimin abubuwa dubu na kirkire-kirkiren musulmi wani malami ne tsaye sa duk sai da ya kawo abubuwa dubu sai su hatta da doma sallar nan musulmi ne suka fara kirkirowa hatta kyamarar nan musulmi ne suka fara kirkirowa hatta yadda ake rubutun map musulmi ne suka fara kirkirowa duk wani abu za ka gani na turare na kayan kanshi na abinci na gida na waje sai da ya kawo abubuwa dubu wanda yau muna bukata a dinga fitowa da al'umma cewa musulmi fa ga abin da aka yi saboda masu gazo fikiri sun gane ba su da irin wayannan mutanen a turai shine sai suka kirkiro wasu abubuwa na karya mutumin da ya yi abin kirki sai a nuna bai abin kirki ba mutumin da ya abin za a ɗaukaka shi shi sa da ba su da jarumai mu da muke da su addinin musulunci da suka tashi wa yaran su katun sai suka kirkiri superman sai suka kirkiri batman sai suka kirkiri spiderman daga baya bayan nan kuma suka fara kekiro su ayo man su waye man man saboda ba su da abin da za su nuna wa yaransu mu kuma yaran mu na musulunci su shagalatar da su da katun na ƙarya na wafi bayan a musulunci akwai jarumai akwai likitoci irin su abul kasim azharawi wajibi ne ga masu shirya karikalam namu na makarantunmu su dinga fito da irin yadda za a koyar da yara irin waɗannan abubuwa a sanar da al'umma akwai da yawa irin su abul kasim azharawi akwai irin su ibn sina akwai irin su abubakar razi akwai irin su jabir bin hayyan akwai irin al-istarihi akwai irin ibn nafis in na tashi lissafa masu sun fi ɗari wanda yau sai ake ɗauka kawai bature abin da ya zo shi ne ya kawo duniya technology kuma ba haka ba ne da aka ƙarshe sai mu ce fara hamatullahi ala abil kasim azharawi wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi mun koma ɓangaren tafsiri har ila yau muna nan a cikin suratun nisa'i inda muke bayani akan wannan aya wacce take kunshe da hukunce-hukunce da bayani akan taimama da wanka wato ayan nan ta cikin suratun nisa'i aya ta talatin da bakwai ko? a aya ta arba'in da uku afon aya ta arba'in da uku alama zai karanta mana ayar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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا نعم الله سبحانه وتعالى منجي أولا ولا آية من البركة yana umarni ga muminai kada su kusanci sallah a halin maye har sai sun san abin da suke faɗa sannan baya ga haka Allah yi bayani akan rukusa da yayi idan muminai ba su samu ruwa ba ko suna halin tafiya za su iya yin taimama muna bayanin hukunce-hukuncen wannan aya mai albarka yau za mu shiga gaba ta shida shine ayar ta halatta a yi taimama in babu ruwa saboda ko rashin lafiya ko babu ruwa ko kuma halin tafiya saboda Allah ce wa in kuntum marba sannan abin da yake ƙara ƙarfafa wannan wata ayar ma a cikin suratul hajji ta faɗi manufar haka Allah ce wa ma ja'ala alaikum fiddini dini min harajin Allah bai sanya muku wahala a cikin addini ba haka nan da wata ayar da Allah ce wala taqtulu anfusakum a cikin suratul nisa'i kada ku kashe kawunan shi sa sai in mutum zai halaka ko yana cikin wani yanayi saboda yanayin sanyi to ko da janaba ta same shi kada yi wanka sai ya yi taimama saboda kada ya cutar da kansa wanda an rawaito amur bin al'asi radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya ji tsoron zai halaka idan ya wanka ana tsananin sanyi sai ya yi taimama kuma ya yi sallah ya je gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu wasallama bai umarce shi a kan cewa dole sai ya yi wanka ko dole kuma sai ya mai da wannan abin da ya sallata ba da haka wannan abin a bayyane yake ko da mazaunin gida ne in janaba ta kama shi saboda sanyi ba wai rashin ruwa ba ga ruwan duk akwai saboda sanyi ko kuma a ra'ayin da yawa daga cikin malamai lokaci zai kure masa na fitar sallar azuba to ya halatta yi taimama a lokacin ya je ya yi sallah in ya dawo kuma daga bayan bayan ya dumama ruwan ko sanyin ya kauye yi wanka ko ba zai dawo da sallar ba saboda wannan hadisi na amru bin al-as wanda rashin lafiyar da yake halatta taimama a bisa ingantaccen zance kamar yadda imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya faɗa shine rashin lafiyar da mutum yake tsoro zai iya rasa rayuwarsa in yayi wannan wanka ko yi alwalar da ruwan sanyi lallai zai iya cutar da kansa zai iya rasa ransa ko kuma zai iya rasa wani gabbai daga cikin gabban jikinsa ko hannunsa ko kafarsa ko idansa ko wani jinsa in dai ya amfani da ruwa zai iya samun to wannan bai halatta ya wanka ba sai ya taimama ko kuma yana tsammani ma in ya taimama ko yi wankan zai tsokano rashin lafiya a lafiyar salau ya dan fara shan magani malaria ta kwanta ko mura ta kwanta idan ya zai wannan wankan zai tsokano zai dawo baya to anan ma ya halatta ya taimama ko da yana da janaba wannan shine hukunci sannan tafiyar da ya halatta mutum ya taimama shine doguwar tafiya ko kuma karamar tafiya inda ya rasa ruwa ko daga nan ne zai je ainihin lahadin makone har karamar tafiya ce to wannan ya halatta in ya rasa ruwa ya samu wuri ya taimama ba wai sai ya zama cewa tafiyar ta kai nisan kilomita 78 kilomitan da ake yi wa sallar kasar ba a ko nan da ƙarfi in zai je ko nan da eh, wannan tamburawa to kaga ba wani waje ne mai nisa ba to in ta kama ya rasa ruwan to zai iya taimama in dai babu ruwan ba wai sai mutum ya yi tafiyar da dole sai ita ce ake yi ba a bisa ra'ayin jamhurin malamai amma wasu malaman suka ce a ba a yin taimama sai tafiyar ta kai nisan kilomitas ɗin da ake yin ƙasaru wanda wannan shine abin da malamai suka faɗa kaɗan daga cikin malamai amma jamhur sun ce komai kankantar tafiya za a yi sannan imamu malik da imamu abu hanifa da muhammad ɗaya daga cikin manya-manyan ɗalibai na imamu shafi'i sun tafi akan cewa taimama ana yin ta ne ko a zaune a gida ko a halin tafiya ba wai ta takaita ba ne ga tafiya har a gida ma in ta kama ba ruwa in ta kama da wancan yanayin na tsoron kada mutum in yayi taɓa ruwa ya cutar da shi duk zai iya yin taimama amma imamu shafi shi a tunaninsa da ra'ayinsa yana ganin cewa wanda yake mazaunin gida to lalle bai kamata ya yi taimama ba sai dan yana jin tsoron za ta illata shi domin yana ganin haka wanda wannan shine abin da suka faɗa don haka dai lalle haƙiƙa malamai sun tafi akan wannan taimama ta halatta a lokacin da mutum yake zaune a gida in ya ji tsoron wucewar lokacin sallah in ya tafi zuwa ruwa sai ji tsoron lokacin zai fita to kaga anan ma zai iya taimama in ya ji tsoron fitar lokaci saboda suka ce ai Allah ce auja adu minkum min al-qa'idi ai shine wanda yake zaune a gida idan ya rasa ruwa to zai iya taimama a sunna kuma shine hadisin Imam Al-Bukhari daga abu abul Juhaym bin al-haris al-ansari ya gabato wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ya gabato ne daga wani wuri da ake ce da shi bi'iru jamalin sai wani mutum ya haɗu da shi sai ya masa sallama Allah sallallahu sallama bai dawo masa da sallama ba har sai da ya je gindin wata katanga sai ya shafi fuskarsa da hannayensa ya shafi wannan katangar mana ya taimama ya shafi fuskarsa da hannayensa sannan sai ya dawo da wannan mutumin sallama wanda wannan shine dalilin da ai kaga su da sallama a gida yake zaune ba halin tafiya ba amma lalura ta sa ya taimama sannan gaba ta bakwai shin idan mutum ya hadasi yana halarta masa ya taimama a gida malamai suka ce ai ya halatta wannan saboda Allah ce auja ahadun minku mai lagayiri bi ma'ana idan ɗayanku ya zo daga gayadi sai ya zama babu ruwa to zai iya yin taimama to haka nan mai hadasi dai ya wuce magana da yi kamar mutumin da yake da janaba idan ya ji tsoron wucewar lokaci zai iya yi sannan na takwas menene aula mastumin nisa'a in kuka shafi mata malamai suka ce wannan kinaya ce alkunya ce game da saduwa da wace a yin imamu abu hanifa ba wai ana nufin kun taba mata ba ana nufin sai kuka kusanci mata kuka yi ma'amala auratayya tare da su kamar dama abdullahi bin abbas ai mun ji wannan ya ce inna allaha ta'ala hayyiyin karimun allah mai kunya ne mai karanci ne baya batsa allah ba dan iska bane baya batsa a maganganunsa shi yasa yake magana sai ce aula mastumun nisa ba wai shafar yake nufi ba yana nufin saduwa ta iyali alkunyar. don haka mai janaba zai yi taimama hakanan wanda ya shafi <coughs> mace da hannunsa a ra'ayi na imamu abu haniba alwalarsa ba ta kare ba don mutum ya shafi mace ya yi alwalar kawai sai taba mace amma ba a malikiya ba mu a malikiya mun san wannan tun a kawai imamu abu hanifa ya ce alwarsa ba ta kare ba saboda dalilin faɗin allah hadisin darul kudini faɗin manzala salisu salama wanda na na isha radiyallahu ta'ala anha ta ce manzala salisu salama ya kasance yana sumbata shashin matayensa yi sumbace su sannan kuma ya tafi zuwa sallah kuma bi alwalawa ba duk da dai a wani ruwaya ta ce wa kana amlaka li irbihi shine mafi mallaka ku mutuncinsa manzala salisu salama ba zai kamar yadda kuke ba shi wannan ana magana kan mai azumi ne shin zai rungumi matarsa ko zai kaza shi ne ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbata yansa amma ya fi ku mallakan mutuncinsa shi ba zai iya yin abin da za ku yi ba shi zai shanye amma ko ba za ku iya yin abin da zai ba shi sa aka ce wannan a tsaya akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka je ka ce ai ya halatta ai hadisi ya tabbata sunna ce kaza kaza to ta yi bayani ta ce wa kana amlakakum li irbihi to manzala yana sumbatan matayensa kuma baya canja alwala a bisa ra'ayi na Imam Abu Hanifa ya kafa hujja da wannan hadisin dan haka <coughs> Imam Ash-Shafi yace aula muslimun nisa shine a shafi fatar mace da hannu ko a shafi wani bangaren jikin nata don haka duk wanda ya shafi fatar mace to shi a ra'ayin imamu shafi'i alwalarsa ta kare kuma idan ya rasa ruwa a wannan yanayi ga shi ya aula masu munisa a wancan tafsirin kenan yayi aula sai ya shafi matarsa sai alwalarsa ta kare to shine fa illam tajidu ma an fata mu in bai samu ruwa ba sai ya taimama ji a wannan fatawar ta Imam Shafi'i amma in ya shafe ta ba tare da sha'awa ba bai ji daɗi ba to babu alwala a tare da shi wanda wannan shine abin da yawancin malikiya suka faɗa amma dai gaskiya abinda malamai suka ce wannan aya ana nufin aula musulmin nisa shine kun kusanci mata na tara lalle haƙiƙa neman ruwa ga matafiyi sharadi ne a wajen ingancewar taimama a wajen imamu malik da imamu shafi da imamu ahmad cewa wai matafiyi ba zai zai yayi taimama kawai na tafiya sai ya nemi ruwan ya rasa ba wai kawai haka da ya zo ya sauka a wani ya ga alamar babu ruwa ba sai ya yi attempting ya je ya nemi ruwan wannan shine abin da wayannan immatu salasa suka fara amma imam ban Hanifa yace a ba Abu Hanifa yace a ba sharadi bane kawai in yayi tafiya da ya ga babu ruwa kusa kawai kada ya nema ya je alwalarsa duk wanda ka dauka yayi wanda wannan shine abin da wayannan malamai suka fada dangane da haka sannan Allah madaukakin sarki na goma da yace "Fata yammamu, ku yi taimama wannan yana nuna shar'ancin yin taimama wanda taimama ta daga cikin kususiyar al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi sace ce fuddilna ala nasu bi salati mu an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku yace ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan an sanya mana ƙasa duk inda take za mu sallah a wurin wa ju'ilat turbatuha lana tuhuran kuma turbayarta an sanya mana ta zama tsarki a gare mu idza lam najidil ma in ba mu samu ruwa ba kaga kususiya ce ta wannan al'umma wannan an ce taimaman nan a sharance me ya taimama ne ba fa wani bata lokaci kawai masahul wajehi walidaini turabi shine kawai ka shafi fuskarka da hannayenka da turbaya kawai da kayi haka hadisi ya nuna mana ka hura ka yaka ka in akwai wani abu da ya makare kawai da ka shafa fuskarka kawai haka kayi haka hannayenka shikenan ka gama taimama duk ba wani dogon turanci a wajen ko da dai mun ji malamai wasu akwai da suka sai sai kai iya nan gaba ɗaya nan amma dai iya nan kamar da malikiya suka ba da wasu malamai shine abin da yafi saboda Allah ya ce fata yamma Musa idan ɗayiban ai ku nufi yin taimama da wuri wanda yake mai tsarki ne kuma taimama tana lazumta dukkan mukallafi balagagge wanda ya rasa ruwa kuma lokacin sallar ya shiga Imam abu hanifa da sahabbansa al-imamu al-muzani da abokansa guda biyu abu yusuf kenan dan naji da muhammad sai muzani kuma shi kuma sahabin imamu shafi suka ce ya halatta mutum ya yi taimama a wurin ba lalle ne sai mutum ya nemi ruwa ba ya halatta domin shi neman wannan ruwan ba sharaɗi ne a wurinsu ba don haka suna ganin cewa ko da sallar nafila ne za ka iya yin taimama tunda falamma jaza tayammamu linnafilati duna dalalul ma tunda ya halatta zaka iya taimama ga nafila ba tare da neman ruwa ba jaza aidan lil faridatin shi ma ya halatta ga farilla ma ba sai ka nemi ruwa ba kawai in ya kama ka gana ganin lokacin sallah zai kure ma a wurin su suna ganin cewa zaka iya yin taimama a wannan ra'ayi nasu suka gama hujja da faɗin manzala sallallahu alaihi wasallama da ya gaya wa Abu Zarul hadisin Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Tirmidhi yace as-sa'idu tayyibu wudu'il muslim bigire mai tsarki shine alwalan musulmi wurin alwalan musulmi walau lam yajid al a ashara hijajin ko da bai samu ruwa ba tsawon shekara goma zai tayi ne kawai in yayi kenan in dai bai samu ruwan ba ko da zai shekara goma akan haka don haka wannan shine shi yasa wannan abu da malamai suka yi sun yi ijma'i akan cewa taimama ba ta ɗauke janaba in kai taimama wai janaba ka bata tafi ba za dai ka iya zuwa ka yi sallah amma yin taimama baya ɗauke janaba sannan yin taimama baya ɗauke hadasi don haka idan mai taimama wanda ya taimama saboda janaba sai ya je taimama ya sallah to idan ya samu ruwa shi shikenan sai wankansa na janaba saboda Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Abu Zalli Gifari idza wajadta al-ma'a fa amshu jildaka in ka samu ruwa to sai ka shafa fata karfi mana kai wanka dan haka lalle sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya taimama sannan malaman nan sun yi ijma'i wanda ya taimama sai kuma daga baya ya samu ruwa kafin shigar lokacin sallah sai lokacin sallah bai ba sai ya taimama sai kuma ya zo ruwa to taimama sa ta lalace da aka sai amfani da ruwa in dai lokacin sallah bai ba kuma jamhurin malamai sun ce duk wanda ya taimama yi sallah ya gama sallarsa wanda ya yi ƙoƙari wajen neman ruwa bai samu ba a tafiyarsa bai samu ba to lalle sallarsa cikakkiya ce domin ya yi abin da Allah ya ce masa don haka ko da ya ga ruwa daga baya to ba zai canja sallah ba sallarsa tana nan yauwa wanda wannan shine abin da yawancin malamai suka faɗa an samu wani hadisi da abu dawud da abu sa'idin kuduri suka fitar cewa wasu mutum biyu sun fita tafiya sai lokacin sallaye kuma babu ruwa tare da su sai suka yi taimama a wuri mai tsarki suka yi sallah sai kuma suka samu ruwan a daidai wani lokacin bayan sun yi sallar sai ɗayan sai mai da sallarsa ya sake alwala ya sake sallah ɗayan kuma bai mayar ba sai suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka bayyana masa haka sai manzala ce ga wanda bai mai da sallarsa ba asabta sunna wa ajazata salata kai ce kai daidai da sunna abinda kai shine sunna kuma sallaka ta isan maka sannan yace ga wanda yayi alwalai ya mai da sal shi kuma yace masa lakal ajru marratayn yace kana da lada karo biyu ladan da kai sallar da taimama da ladan da kuma kai sallar da alwala kaga duk wanda mutum yayi daidai ne kenan an gane da yi malamai sun samu sabani idan mutum ya samu ruwa bayan shigar lokacin sallah sai imamu malik da imamu shafi suka ce ba zai yanke sallar ba zai amfani da ruwa ba zai yanke sallar ba ya ce zai amfani da ruwa ya ci gaba da sallarsa mana ko ruwa ne babu sai sha sai ruwan sama sai sauka ko wani ruwa ya zo ko bayan ya tara sallah sai ruwan ya samu alhalin yana sallah imamu malik da imamu shafi suka ce ba zai yanke sallah ba zai ci gaba da ah, sallarsa ne sannan waliyata wadda alima ya sai sallah da kuma abin da zai zo masa nan gaba amma ba wannan sallah ba saboda Allah ce wala tubdilu a'malakum kada ku lalata ayyukanku kuma malamai gaba sun yi ijma'i akan cewa ya halatta idan lokacin sallah ya shiga a yi taimama in aka rasa ruwa wanda wannan kenan abinda malamai suka faɗa wanda akwai ra'ayoyi daban-daban na malamai in kana son buɗe bayani akan babun kimama sai ka koma littafin kyau, na kawo dai muhimman abubuwan da ya kamata sannan na sha ɗaya in an ce as-sa'idu ɗayi ba fa ko ina ake yin taimama da shi ba shine wajhul ardi doran ƙasa wanda akwai turbaya a wurin ko kuma ma babu turba in dai tsandaurin ƙasa ne dutse ne ƙasa ne bu kuma shine al-dahir as-sa'idu shine doran ƙasa ɗayi dayyibu kuma wanda yake mai tsarki ba fa inda ake fitsari ko inda yake da najasa ba wasu kuma suka ce a wurin da yake al-halal na halak ba wurin da aka yi kwatansa ba kai aka yi fashinsa shi sa imamu malik da imamu abu hanifa suka ce ya tayammamu bi wajahil ardi kullahu zai yi taimama a dukkanin ƙasa kowane iri ne dutse ne kanwa ne turbaya ce yashi ne duwar watsi ne ma'adani ne gishiri ne kanwa ce a wurin dukkan in an ce natural abu da ƙasa za a yi taimama a kan wannan shi kuma imamu shabi da abu yin suka ce a said ne a turabul munbit turbaya da take tsorowa? su a wajen shi wahu shine tun tunda Allah ce walbalar wal baladu na na batu bi na rabbi da haka a wurinsu in ba irin nama ba a yin taimama shi sa dai malamai sun yi ittifaki akan cewa inda ake taimama shine natural ba a yi da artificial kamar teburin nan ba zan yi taimama na jiki teburin nan ba domin ba asalin ainihin turbaya ba ba sa'idan ɗayyaban ba ne ba zan je na jaki ainihin suminti ko da ke wannan tile din in ce zan yi abin nan ba da yawa malamai suka ce baya ɗaya daga cikin inda aka ce a yi taimama domin Allah ya ce mai sa'idan ya ce bigire yadda yake ainihin ƙasa ko bulan mutu amma ƙasa kamar an nuna manzala ya yi ya da danga ta ƙasa ce in ginin da aka yi na bulan ƙasa ne kaga turab ce natural ce in ka yi taimama da wannan ya yi a sa ra'ayin da yawa daga cikin malamai wanda wannan shi ne sannan malamai suka ce idan mutum zai taimama yi wurin halak ba wurin da yake an yi kwacensa ba kada ya je mutum ya ce zai yi inda wajen kwacensa aka yi sannan ya halatta a wajen imamu malik mutum ya taimama akan alhashish shine ciyawa ka na duna arzi in ya rasa wurin babu ƙasa sai gadi ciyawa ta fito to zai iya dukan ciyawa ya taimama wanda ya zo a cikin mudawwana babban littafi na malikiya da almabasut halattin yin taimama akan kankara ma in wurin suno ne kankara ce to za a yin taimama da kankara ko wasunsu amma wasu in ba wa'annan ba kamar na da wasu abin kamar da na fara an hana a wajen malikiya da yawa daga cikin malamai sannan malamai sun jamhur malamai sun hana yin taimama a bisa itace shine al'udu ka samu jikin bishiya ko wannan katakon da nuna ma ka ce za ka yi malamai jamhurin malamai sun hana kuma jamhurin malikiya sun ce ya halatta mutum zai teba ma abu satir baya wacce aka ciro ta daga wani wuri shine aka ɗebo ta daga wani wajen shine kamar aka yi bulo da sauransu don haka akwai maganganu guda biyu a wajen imamu malik shin za a iya taimama a tukunya kaga an gasa ta ai an sarrafa ta kenan za a iya yin taimama da irin tukunya ko kuma katanga to akwai kaulani wanda imamul qurtubi yace wal jawazu alal jidari ya halatta ayi taimama abu sakatanga saboda wancan hadisin na Abu Juhaim da muka kawo manzala sallallahu alaihi ya yayi wani masa sallama bai amsa ba har sai da yaji ya sami katanga yi ainihin wannan yanda ake taimama aina falatun farko shine Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aidikum min da me ake farawa Allah da me fara da fuska to an zo taimama ba wai hannun ake fara shafa ba fuska ake fara shafa sannan sai a shafi ainihin hannu wurin taimama kawai fuska da hannu ake yi ba wai jiki ba kamar yadda wani daga cikin sabai lokacin da janaba ta same shi sai yi tunanin cewa wankan janaba da aka ce mutum in bai samu bai taimama sai je ya burgima a cikin turbaya kamar yadda jaki ko doki yake yin burgima ya ce yace raktu kamar ya tafarraqu daba sai ne kamar yadda dabba take yin burgama ya gaya manzala salisu salama manzala salisu ya ce ai taimama zai ba alawala zai ba don haka jamhurin malamai suka ce zai fara da fuska ne sai hannaye guda biyu saboda faɗin Allah amma hanafiya da shafi'iya suka ce zai fara yin taimama ne da hannaye biyu kuma izuwa murfukai sun kiyasta abu sa alwala saboda dalilin wata ruwaya da aka yi manzala sallallahu salama ya yi taimama izuwa murfikaini hadisin jabir da abdullahi bin umar daga manzala sallallahu salama sannan malikiya da hanabila sun ce in mutum ya ku'u kawai ya isa saboda hadisin amma wanda ya nuna manzala sallallahu salama shi kuma iya ku'u ne kaga an samu ruwayoyi guda biyu akan wannan wanda hanafiya da shafiya sun ce sai ka yi duka biyu za ka yi duka na farko sai ka shafi fuskarka duka na biyu kuma ka shafi hannayenka saboda hadisin abdullahi bin umar amma malikiya da da abinda zai ke kawo muku wannan dukkan zama kayi ilimi kada ka ga wani ya yi abin ka ce ba daidai ba ka san wannan ilimin akwai dukkan wannan bangaren guda biyu ya ga ra'ayin malikiya su suna ganin cewa lalle shi ne farilla mutum ya dukan ƙasa na farko in yi dake na farko ɗin nan to shi ne farilla zai shafe fuskarsa da kuma hannunsa na biyu wannan sunna ne wanda wannan a takaice su ne hukunce-hukuncen da wannan aya mai girma take ciki wanda alhamdulillah daga nan muka kawo ta insha Allah gobe kuma sai mu dora a sababbin ayoyi abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana mu da malamanmu Allah ya saka musu alkhairi da mu da ku Allah ya amfana da mu gaba daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum amin